بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke yi na littafin muktasar sahih bukhari shine at-tadrid as-sarih li ahadisi al-jami na az-zubaydi mun tsaya zamu tashi a hadisin da malaiki cewa anhu radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وتيو حديث دام درسنا تقوى أيو إن شاء الله وانا حديث ku kara mana karan nan wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi a karkashin wani babi da yake babun alamatul imani hubbul ansar wato wannan babin yana bayani akan cewa alamomin imani ko alamar imani shine son ansarawa to shi yasa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi Sallam yake yana daga cikin alamomin imani mutum ya zama yana son ansarawa hadisin wa anhu an ruwaito shi daga ana. domin ne wanda aka ambata a nan kusa radiyallahu anhu Allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale yace ayatul imani hubbul ansar alaman imani shine son ansarawa wa ayatul nifaqi alaman munafurci kuma bugbul ansar shine kin ansarawa wato ansar jam'u nasir ne to amma wani alami ne na sahabbai shi bai da mufradi a bisa wannan alamin nasa ba a cewa guda ɗaya nasir sai dai a ce ansariyun wato ba ansari su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam na Madina wanda suka karbi bakontan muhajirun wanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina din. su ake cewa ansarawa al'ansar wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace son su alama ce ta imani kin su kuma alama ce ta munafurci wato idan kana son mutum yana da imani to sai ka duba kuma yaya alakansa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana su ne ko baya son su idan yana son su wannan alama ce na cewa lalle mai imani ne idan baya son su alama ce na cewa bai da imani to anan al-ansar sun samu wannan daraja saboda imanin da ke cikin zuciyansu da kuma tausayin da ubangiji ta'ala ya sa a cikin zuciyansu a cikin zukatansu sun tausaya muhajirun waɗanda suka fito daga makka suka taho madina hijira suka bar gidajensu suka bar dukiyoyinsu da iyalinsu suka gudu da addininsu suka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ainihin gida ba su da dukiya ba su da komai sun dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala su kuma ansar suka karbi bakoncinsu suka karbi ainihin tsawainiyansu da ciyar da su da shayar da su suka kasa dukiyoyinsu rabi suna ba su rabi domin su samu yadda za su rayu a cikin garin madina wanda wannan shi yake nuna imanin waɗannan bayin Allah wato duk da cewa muhajirun sun fi su daraja amma kuma sun yi aikin imanin da ya kai a jinjina musu in ba muhajirun din ba babu wasu wanda suka fi su daraja muhajirun su ne wanda su kwata-kwata sun bar iyalinsu da dukiyoyinsu da gidajensu gaba ɗaya suka fita su kaɗai suka tafi madina domin su je su yi addinin musulunci su kuma wayannan suka taimaka musu da wani bangare na dukiyarsu to kaga muhajirun sun fi su ɗaukaka da sababin hijiran da suka yi al'ansar kuma su suke bin su a ɗaukaka da sababin wato asalin da sababin ainihin taimakawa muhajirun da suka yi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da labarin su gaba ɗaya a cikin wata sura yake cewa lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun wato ana bawa tai'u shine dukiyan da aka karba a wajen yaƙi ko da aka kai wa kafirai hari suka gudu ba tare da an yi yaƙi ba aka karɓe ta ita ce dukiyan banu nazir ana bawa ainihin fakirai na muhajirai waɗanda aka fitar da su daga gidajensu da dukiyoyinsu aka kwace musu dukiya suka tafi suka bar dukiyansu suka tafi suka bar gidajensu amma suna neman falala ne a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da kuma yardan Allah sannan suna taimakawa Allah suna taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta ce ulaika humus sadiqun waɗannan sune masu gaskiya a cikin imaninsu to wannan su kashi na farko na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda ake cewa almuhajirun wanda suka yi hijira suka bar komi nasu suka tafi madina domin taimakon addinin Allah sannan ubangiji ta'ala ya musu shaidan cewa lalle sun yi haka tsakaninsu da Allah ne suna neman falalan ubangiji subhanahu wata'ala da yardansa to sannan sai ce wallazina tabawwa'u ad wal imana يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم يحبون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وين سكبيو بان سوني أنصاراوان wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka zauna a garin Madina kafin muhajirun kuma sannan suka yi imani kafin da yawa daga cikin muhajirun din lallai suna son waɗanda suka yi hijira zuwa gare su kuma ba sa samun wani hasada a cikin zuciyansu daga abin da aka bawa su muhajirun din na falala ko kuma na daraja ko wani abu na ganima kai suna fifita muhajirun a kansu wato suna son a ce an bawa muhajirun wani abu na ganima maimakon a ce su aka bawa to ubangiji subhanahu wataala yace duk wanda aka kiyaye shi da kwamron kansa da rowan kansa waɗannan su ne marabbanta wato su wa'annan muhajirun sun siffantu da siffofi guda uku siffa ta farko abun nan ansar siffa ta farko sun yi imani da Allah subhanahu wataala siffa ta biyu kuma shine sun zauna a garin Madina kafin muhajirun su zauna a garin Madina sannan siffa ta uku shine suna son wa'inda suka yi hijira zuwa gare su din wato suna son muhajirun musu ɗauke su cewa sun zo su matsa musu bane domin idan kai ba karimi bane sai ka gana gudun hijira daga garuruwan da ake fada ana dawa garinku ko ana zuwa gidajenku to sai ka ɗauka cewa za a takura maka ne za a cinye maka abincinka za a talauta ka za ka zama miskini da sauransu shaɗe ya dinga maka wahayi sai ka ga mutum yana neman ta ina zai gudu ba tare da ya samu inda suka yi hijira sun zo gidansa ba to amma muhajirun su tarban masu hijiran suka yi ya zama na suna son ma su zo su sauka a gidajensu ba tare da suna jin wani abu a zuciyansu ba kuma dukkan abin da aka ba muhajirun din ba sa jin hasada a cikin zuciyansu to kaga wannan shi ke nuna cikan imanin su kenan ba su dauki cewa sahabban makka sun zo su matsa musu bane kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada yan uwantaka a tsakaninsu. su sai a ɗauki ɗaya daga cikin sahabin makka wanda ya zo madina a ɗauki wani daga cikin sahabin madina sai a ce to an haɗa ku yan uwantaka kai ka taimakawa ne wannan ma taimakawa ne wannan ma taimakawa ne kai dan uwan wani ne kai dan uwan wani ne haka aka dinga yi kowa in ya tashi taimako kai tsaye ya san wa zai kai wa wato ainihin taimakonsa suka dinga raba dukiyoyinsu biyu suna ba wa 'yan uwansu wato rabi har ya zamana saboda dankon zumuncin da idan wani ya rasu daga cikinsu ɗaya na gadon ɗaya saboda yan uwantaka irin ta addinin musulunci sai daga bane ubangiji subhanahu wataala ya soke wannan gadon ya zama na ba mai gadon ka sai dangin ka na jini to haka suka dinga zama da su suna tallafa musu suna taimaka musu sa'ad bin rabi abdurrahman bin auf ya sauka a gidansa yace ya raba dukiyansa biyu abdurrahman bin auf ya tsautsaya yace ga mata na guda biyu ka zabi wacce kan saka ka aura saboda ya bar matarsa a garin makka amma abdurrahman bin auf yace masa barakallahu laudaka fi malika wa ahlika walakin dullani ala suq Allah yi wa dukiyanka da iyalanka albarka amma ka nuna mini kasuwa ni bana bukata ka nuna mini kasuwa ka nuna masa kasuwa ya je sai cuku yana sayarwa irin busheshen nonon nan a haka har ya samu kuɗi har ya aure har ya zama mawadaci ya zo da turare irin na angonci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya tambaye shi ya na ga haka yace ai na yi aure ne yace masa to aulin walau bishati kai walima ko da akuya ne kaga wani ya nuna ya samu wadata kenan domin akuyar ba wani abu ne a wurinsa ba shi yasa aka ce yayi walima ko da da akuya ne to kaga wannan imani irin na sahabbai sai mutum ya tsaga dukiyansa biyu ya ba wa ainihin sahabi wato guda ɗaya muhajirun tare da cewa suna buƙatan wannan abu yasa Allah ta'ala ce walau kana bihim khasasa walau kana bihim khasasa ko da suna bukatan abun sukan ba wa yan uwansu wannan shine ake ce masa al isa wannan kuma yana sama da me da aljudu ko as-saka saka ka bada wani abu na dukiyanka kashi daya ko kuma abun da bai kai rabi ba ashe ba gashi gashi ka bada kashi abun da bai kai rabi ba shine ake cewa saka aljudu kuma ka bada rabi ko fiye da rabi al'isaru kuma kana son abun ka ba da shi ga wanda yake bukata kai kuma ka haƙura kuma sai na abubakar ya yi wannan lokacin da za a tafi yakin tabuka ya dauko dukiyansa gaba ɗayanta ya bayar fi sabilillahi a tafi yaƙi manzala ta kuma ce mai kabarwa iyalinka yace afqaitu lahumullah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzonsa to haka al'ansar suka yi sai ba sa bukata a bawa ainihin yan uwansu muhajirun tunda sun baro gidajensu ba tare da ainihin sun taho da dukiyansu ba to wannan shine duk wanda ya haka to babu rowa a tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun wanda aka tsare shi rowan kansa to wa'annan sune wato ainihin marabbanta to wa'annan sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al muhajirun da al ansar don idan ya zama na cewa in ansarawa ko son ansarawa alama ne na imani kin ansarawa alama ne na munafurci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai mu ce kin muhajirai kuma min babi aula wa ahra sai a ce ballantana kuma kin muhajirun wanda su gaba da ansarawan wannan shi yake nuna kenan son sahabban manzo Allah ta sama gaba su alama ne na imani kin su kuma ko kin wani daga cikin su alama ne na munafurci idan ka ji mutum yana kin sahabin manzala sa to munafuki ne don ubangiji ta ya faɗi falalansu kuma ya nuna cewa yana son su Allah ta ala ce wasabiquna awwaluna min almuhajirin wal ansari walladhina tabauhum bita ne radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda jannatin tajri tahta al anharu khalidina fiha zalika al fawz al saboda haka ubangiji ta ala ce wanda suka riga shiga musulunci daga cikin muhajirun sai ya fara faɗan muhajirun sannan sai ce wal ansar da kuma ansarawa su ne sahabban wato waɗanda suka shiga musulunci a farko farkonsa daga cikin sahabbai waɗanda suka yi hijira daga makka suka tafi madina da sahabban da suke madina waɗanda suka karɓi bakuntan su wanda suka yi hijira zuwa ga madina da wanda suka biyo bayan su tare da imani dukkanin su Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya tanada musu aljanna wanda koramu yake gudana a ƙarƙashin su kuma wannan shine za su dawoma a cikin aljanna kuma wannan shine babban rabo a ce ka shiga aljanna to kaga Allah ta ya faɗi falalan sahabbai gaba ɗaya da muhajirun da ansa ya yabe su kuma alaman yana son su ne kuma yace ya yarda da su kai kuma ka zo ka ce baka yarda da su ba ko baka son su to wannan alaman kai munafuki ne ka ka rigar musulunci amma in dai kai mai imani ne to zaka so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya sannan sabon maza za ta sama yan aljanna ne da nassin alkur'ani ubangiji subhanahu wataala ya ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna waɗanda suka yi hijira wayanda suka wato yi imani suka yi jihadi fi sabilillahi suka ba da dukiyansu fi sabilillahi kafin yi fatahu makka darajansu ba za ta zama ɗaya da wa'inda sai bayan an yi fatahu maka suka yi yaƙi suka ciyar da dukiyarsu fi sabilillahi ba wato na farkon sun fi na ƙarshen daraja saboda sun daɗe suna addinin kafin wa'innan suka shigo amma dukkanin su ubangiji ta dace wa kullum wa'adallahu alhusna kowanne daga cikin su Allah ya masa alƙawarin aljanna shi sa ibnu hazam azari yake cewa kowane sahabi dan aljanna ne saboda wannan aya don Allah ta ya da na farkon da na ƙarshen duk gaba su ya musu alƙawarin aljanna to Allah ta'ala ya yarda da su laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah ya yarda da mu'minai yayin da mu baya mubaya'a karkashin bishiya bai atu ridwan sahabbai dubu ɗaya abin nan dubu ɗaya da ɗari hudu ga kuma ayin da muka karanta ɗazun da wa'innan ayoyin da na karanta dukkaninsu suna nuna Allah ta'ala ya yarda da sabon manzala ta sanama gaba ɗayansu sannan kuma ya tanada musu aljanna kuma za su dawoma a cikin aljanna idan mutum yazo yace baya son sahabban manzon Allah ta sanawa, to alaman cewa ne munafuki ne ba musulmin kirki ba ne. to shi yasa da ubangiji ta'ala ya faɗi wa'inda za a bawa fai'u ya faɗi muhajirun sahabban makka sannan ya faɗi ansar sune sahabban madina to sai kuma yace wallazina ja'u min ba'dihim يقولون na اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا in na رؤوف رحيم hakanan ana bawa fai wato shine ganima ga waɗanda suka zo bayan al-sahabbai da ansarawa ma'ana muhajirai da ansar su ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga irin siffofinsu suna cewa rabbana fir lana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da kuma ƴan uwanmu wanda suka ragaye mu da imani su ne sahabbai wato wanda suka zo bayan sahabbai masu yi wa sahabbai addu'a da fatan Allah ya gafarta musu ya ji kansu to waɗannan su ma ana ba su fai'u kuma suna cewa wala alfi fi qulubina ghillan ya Allah kar ka sanya jin haushi a cikin zuciyar mu lil ladina amanu ga wa'inda suka yi imani rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah kai mai jin kai ne mai rahama wato wanda suka zo bayan muhajirun da ansar wa'inda ake bawa fai'u siffan su shine suna yi wa sahabbai addu'a ta alkhairi ba zagin su suke yi ba shi yasa imam malik ya kafa dalili da wannan ayan yace muhajirun abun nan duk mai zagin sahabban manzala ta sama sune rawafid yan shi'a ba a ba su fai'u wato ba a ba su ganima ba su da rabo a ganima saboda ubangiji ta lace waɗanda suke musu addu'a na gari ne za a bawa to shi yasa abun nan Aisha radiyallahu anha tace umiru an yastaghfiru li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fasabbu an umurce su su nema wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gafara amma sai suka zage su sai suka akkata maimakon su nema musu gafara sai kuma abun ya zama zagi to kaga wayannan su ne wanda suka suka canja wato ma'anar ayoyin alqur'ani kenan ana cewa mutum yayi gabar sannan sai ya zama yayi yamma kamar banu isra'il da aka ce su shiga baitul maqdis suna masu ainihin sujjada sai suka shiga suna masu jan gindi aka ce su ce wa abun nan hitsatan wato abun nan Allah ka gafarta mana zunuban mu sai suka dinga cewa hitsatan fi sha'arati ko habbatan fi sha'arati suka dinga suka mai da hitsa hitsa wato suka dinga cewa kwaya a cikin gashi kwaya a cikin gashi kuma an ce ka gafarta mana zunuban mu ka gafarta mana zunuban mu ku shiga kuna masu sunkuyawa sai suka shiga suna masu jan gindi to haka nan ya da aka ce su nema wa sabon manzala ta sama gafara shikenan sai suka zage su suka akasa wannan to wannan shi yasa ya zama ba abun da ke bata addini kaman zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su suka kawo mana wa'annan hadisan su suka zo mana da alqur'ani idan aka ce an bata su su ba mutanen kirki bane kaga sai mu nemi wani qur'anin daban kuma sai mu nemi wasu hadisan kuma daban ba hadisan da yanzu muke tare da su ba to kaga an yaka kuma mun bata addini gaba ɗaya ubangiji ala kuma ya yabe su ya ce mutanen kirki ne manzo ta sama shi ma ya yabe su ce Allah ya zaɓe ni sannan ya zaɓa mini na. so da aka sabba manzo Allah sallallahu zababbu ne Allah ne ya zaɓa masa su su zama abokanansa shi yasa ya dinga kashedi yana cewa la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل عود ما بل ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه كركو زاجي صحابة من Allah. sallallahu alaihi wasallam yace na rantse da wanda raina yake hannunsa da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen udu na zinari ladansa ba zai kai mudu ɗaya na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mudu ɗaya na haɗi wanda sahabi ya da zaka ciyar da misalin dutsen uhudu dan zinari kuɗi zalla kamar dutsen uhudu ladanka ba zai kai na sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada wato abun nan mudun haɗi guda ɗaya ba saboda darajanka ba ta kai tasa ba abdullahi bin abbas yana cewa la tasubbu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala maqamu ahadihim sa'atan khairu min ibadati ahadikum umrahu kar ku zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ɗayan ku ya zaman da ɗayan su yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na awa ɗaya ya fi ibadan ɗayan tsawon rayuwarsa ko za ka shekara ɗari a duniya kana ibada darajan bai kai na ɗan awa ɗaya da sahabi ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka babu inda za a yi ka iso shi a falala shi sa imam Ahmad yake cewa as-subatu la ya'diluha shay'un kasancewa mutum sahabi wannan darajan ba abun da yake ta daraja a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallama ya yi taka shaidi tun a rayuwarsa yace a bar masa sahabbansa kar a zage su a ji tsoron Allah dangane da sahabbansa Allah Allah fi la tattakizuhum gharaban ba'di فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه yace manzo Allah ta sama ce ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah dangane da sahabbaina kada ku rike su abun aibantawa bayana ko wace magana ku yaba ko wace magana ku yaba kar ku rike su karan bara abun aibantawa bayana domin duk wanda ya so sahabbai na gaba ɗayansu to ya so su ne saboda sona da yake yi wanda yake kin sahabbai na kuma ya ki su ne saboda baya sona duk wanda ya cutar da su ya cutar da ni duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah duk wanda ya cutar da Allah kuma Allah ya kusa ya kama shi ma'ana Allah zai kama shi mummunan kamu son sahabban manzon Allah shine son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in su kuma kin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu mutumin da zai cutar da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace shi ba munafiki bane yace wai shi mai imani ne da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Abu Zur'a Ar-Razi saboda wa'annan ayoyin da irin wa'annan hadisan yake cewa idza ra'aita rajulan idza ra'aita rajulan yantaqisu ahada min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun وذلك لأن القرآن حق ومحمدا صلى الله عليه وسلم حق وما أدى إلينا هذا القرآن ولا هذه السنن إلا هؤلاء وطعن فيهم طعن في الدين وهم أولى بالطعن وهم زنادقة yace in ka ga mutum yana sukan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata munafiki ne yace saboda alqur'ani gaskiya ne hadisan manzon Allah sallallahu gaskiya ne yace babu wanda ya kawo mana alqur'ani ba wanda ya kawo mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa'annan sahabban sukan wayannan sabon sukan addini ne yace masu sukan sabon su suka fi a soke su a aibanta su kuma yace su din munafukai ne to da haka alama ce ta me ta munafurci kuma an je an cika littattafai da ƙarya da wani tarihi in an zo ana karanta kaga ana ta kuka wai sabon manzon Allah sun cutar da iyalan gidansa labari na ƙarya aka cika littattafai da shi sai a zo ana karantawa kaga an ruɗe mata sun faɗi suna suma suna kuka sun dauka da gaske ne duk don a bata abubakar a bata umar a bata usmanu a bata a bata sauran sahabbai gaba daya so da haka wannan ala so ake a rusa addinin gaba ɗayansa sayyidina abubakar shi ya fi kowa daraja a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai umar sai usmanu sai aliyu sai kuma sauran wayanda aka yi wa albishir da aljanna wanda za mu karanta su a karatun da muke yi na ranar litinin a cikin littafin misbahu salik da haka babu wani kuma wanda zai zo ya fifita wani akan su abubakar da umar sai dai idan yana neman rikici ne a cikin addini ba wanda zai soki sahabbai ba ta yana so ya soki alkur'ani ko ya soki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kama kane kame shi yasa masu zagin sahabbai wanda suka ce ba su yadda da su ba za ga duk hadisan su na ƙarya ne sun kirkiro ne wani an wani duk na ƙarya aka zo aka cika littattafin da shi amma hadisai na gaskiya kuma an bashi saboda ba yadda da sahabban da suka suka ruwaito shi ba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace alaman imani shine son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi alaman munafurci kuma kin su anan an nassanta an tsarawa saboda an tsarawa sun taimaki muhajirun muhajirun kuma suna da daraja ta kololuwa wanda ta tsara ta sauran sahabbai to saboda taimaka musu da suka yi wanda ba su nuna musu hasada ba ga abin da suka samu na abun duniya shi yasa Allah ta'ala sai ya ɗaukaka darajar su to da in kana son ka samu daraja ka gyara zuciyanka da imaninka ya zama ba ka yi wa kowa hasada ka yi wa kowa ganin kiyaki sai ka samu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wata ran Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune shi da sahabbansa sai yake musu yatlu alaikum al'ana rajulun min ahli janna yanzu wani dan aljanna zai zo ya shige shi ana jira sai ga wani ya bullo gemunsa na diga da ruwa yayi alwala kuma da takalmi a hannunsa takalminsa na hannunsa yana tafiya kamansa ba takalmi sai ya zo ya wuce washe gari ma manzala ta sama ya ce yanzu wani dan aljanna zai zo ya shige mutum dan aljanna zai zo ya shige sai wannan mutumin je sai ya zo ya sake shigewa kuma shi na jiya ne kamar irin siffansa ta jiya gemunsa na diga da ruwa takalminsa kuma a hannunsa washe gari kwana na uku nan ma sai manzala ta sama yace ya alaikum al'ana rajulun min Ali janna yanzu wani dan aljanna zai zo ya shige shike na aka kama zura ido sai wannan mutumin kuma gashi ya zo ya shige a karo na uku to da ya tashi ya shige Anas bin Malik ne yake bada wannan labarin hadisi ingantacce daga Imam Ahmad shikenan sai Abdullahi bin Amri bin al-As shikenan sai yace ni kan zan bi wannan mutumin in je in ga wani irin abu yake yi a zuciyarsa shikenan sai ya tashi sai ya bi shi sai ya kama ainihin binsa har ya je gidansa yana binsa shi kenan da ya je same shi a gidansa sai ce to ni na samu wani dan matsala ne da mahaifina ya yi fushi da ni na rantse kwana uku ba zan shiga gidansa ba la ina son ka bani masauki in zauna kwana uku a gidanka shikenan mutumin sai ce masa shikenan sai ba shi dama ya zo ya zauna kwana uku a gidansa yace yayi haka ne don ya duba me yake aikatawa kuma ya yi koyi da aikinsa shikenan da aka yi kwana uku mutumin nan in ya kama bacci tun farkon dare har gari ya waye a suba ne kawai take tashin sa ba ya tashi ya kiyamul sai dai in ya juya zai yi addu'a in ya sake juya ya addu'a yau haka washe gari haka bai ga mutumin na ya ya kiyamul ba baccin sa kawai yake kwana uku bai ga mutumin yana komai ba sai dai ya kula da wani abu ba abun da yake fita a bakin mutumin sai alkhairi amma bai ga wani abu na ibada ba shikenan sai kawai ne da ya zo an yi kwanaki guda uku sai ce masa bawan Allah ni abun da ya kawo ni shine ba wai na samu matsala ne da babana ba kwata kwata ban samu ba ba wani fushin da babana ya da ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam yace yanzu dan aljanna ya zo ya shige sai ka zo ka shige ya sake fada na biyu kwana na biyu kwana na uku da ya sake faɗa nan ma ka zo ka shige shine na zo na ga wani irin aiki kake yi ne har ka samu wannan daraja din har manzala ta sama ya faɗi wannan magana dangane da kai yace amma na zo na yi kwana uku a rinka ni ban ga wani aiki da kake na zo a gani ba don Allah ka gaya mini me kake yi wanda ba na zahiri ba wanda ya kai ka wannan matsayi sai wannan ba Allah ya ce wanda ni dai abin da ka gani nan shine nake shike nan ya juya ya tafi sai da ya tafi sai kira shi yace zo ba Allah da ya kira Abdullah bin Amr bin As yace abin da ka ganin nan kawai shine nake yi sai dai ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin min almuslimina ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin ataahu Allahu iyyahu sai dai duwa guda biyu ni ba na jin a raina ina yi wa wani musulmi algush wato wani munafurci in ji na munafurci wani ko ina masa ainihin wato kiyashi duka wannan babu a raina sannan ba na hasada wa ko mutum ɗaya a bisa abin da Allah ya bashi wannan shine a cikin zuciya na bana kwana ina tunanin wane masifa Allah ka za masifa ta same shi ko wani bala'i ko makamancin wannan sannan kuma in Allah yi wa mutum ni'ima bana masa hasadan me yasa Allah ba shi wannan ni'ima yace wannan kawai shine abin da na sani to sai Abdullahi bin Amr bin As sai yace masa hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutiquha yace wannan siffan ita ce ta baka wannan matsayin ita ne kuma wanda ba za mu iya ba to da haka ya wanke zuciyansa ne gaba daya baya babu mugunta babu kiyashi babu hasada a ciki ba za a ba wani abu na wata ni'ima ko ya ga wata falala a jikin mutum ya ji haushin me yasa ya samu wannan ni'iman ba to wannan shine ya kai shi wannan matsayin har ya zama na ainihin wato dan aljanna kamar kamar albishir da aljanna tun yana rayu a duniya saboda haka ka gyara zuciyanka irin na almuhajirun wal ansar irin na ansarawa domin ka samu wato imani na kololuwa shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa shi abubakar fa ba ya fi sauran sahabbai da yawan azumi ne ko sallah ba walakin bi shay'in wa qara fi qalbi wani abu ne ya su a zuciyarsa na imani da tsoron Allah ke sa fi sauran sahabbai gaba ɗaya daraja saboda haka ba an ce kar mutum yayi aiki bane yayi aiki amma ne ka himmantu da gyaran zuciyanka fiye da gyaran aikinka zuciyanka ta yi kyau fiye da yadda ayyukanka suke kyau ka gyara ayyukanka ka gyara zuciyanka amma yawan aiki zuciya ba ta yi kyau ba wannan baya fa'idantarwa in zuciya ta yi kyau ko aiki dan kaɗan kai sai fa'idantar da kai sai ka samu daraja da kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hadisi na gaba an ubada tamni samiti radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو أبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إشابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوخب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك وانا حديث daga Ubadah bin Samit radiyallahu anhu Allah yarda da shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hawlahu isabatun min ashabihi a gefensa akwai wasu daga cikin sahabbansa wato akwai wasu jama'a daga cikin sahabbai sun kewaye shi ya faɗi wannan magana yace musu bayi'uni ala Allah tushriku billahi shay'an kumin mubaya'a a bisa kar ku yi wa Allah ta'ala shirka da wani abu wato kumin mubaya'a cewa ba za ku shirka ba mubaya'a shine ka haɗa hannu da manzala ta sama ka ɗauki alkawarin za ka yi masa da'a to daga cikin abubuwan da aka nassanta ku yi mini mubaya'a a bisa ba za ku yi wa Allah ta'ala shirka ba kwata-kwata ba za ku mata shirka ba sannan wala tafriqun kuma baya a bisa ba za ku yi sata ba ba za ku yi wani sata ba wato shirka mun sha bayani akan shirka ka hada Allah da wani a wajen ibada ko kuma ka yi aiki don wani ya ba maka ko don ya ga kana yi ko makamancin wannan ba sai mun maimaita ba sai kuma yake wala tafriqu kada ku yi sata menene sata sata shine a sariqa abin da ake cewa sariqa sata shine akhadhul mali khufyatan min al-hirzi ka je ka buya ka ɗauki dukiya daga hirzi wato mutum ya je ya ɓoye abunsa a wani wuri ka buya ka je ka ɗauki wannan abun wannan shi ake cewa sata barawo hukuncinsa a yanke masa hannu was-sariqu was-sariqatu faqtahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba kala min Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da barawo ya mace hukuncin su shine a yanke musu hannu saboda hannun ne ya dauka wannan kuma sakamako ne daga wajen ubangiji subhanahu ba ce daga wajen ubangiji subhanahu wata'ala Allah mabuwayi ne ba abin da yake gagaransa kuma Allah mai hikima ne a cikin aikinsa to wannan shine ake cewa barawo a yanzu galibi babu barayi sai dai yan fashi kawai na faɗi wannan saboda mu bambance kowanne da hukunta ita shari'a tana da abubuwa da yawa ta tana da alghazbu tana da alhiraba tana da alikhtilaf wato asarika shine ka kuya ba a sani ba ka ɗauki dukiyar mutum wannan shi ake cewa barawo babu makami babu komai inda za zai shiga gida in kai gyaran murya zai ruga da gudu to kaga wannan shine barawo to wannan illan sa bata kai illan dan fashi ba saboda haka shi yanke masa ake hannun da ya daukan in an kama shi sai a yanke masa wannan hannu in ya riga fita da shi daga hirzi wato daga inda aka ajiye abu sannan akwai kuma dan fashi da makami wanda zai dauko makami ya shiga gidanka ifun ka banza ko ka yi ihu ba mai kawo maka dauki zai ce ka bayar da hannunka in ba haka ba zai kashe ka ko ya tare ka a hanya ya ce ka bayar in ba haka ba zai kashe ka wannan shi ake cewa dan fashi da makami wannan hukuncin sa hukuncin kisa ne ko kuma a ainihin yanke hannayen hannun hannunsa na dama da kafarsa ta hagu ko a je a kora shi a wani gari a je a daure shi shekara guda wannan kuma gurgudun laifin da ya gurgudun hukuncin da za a masa ubangiji ta ce inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al ard sakamakon masu fashi da makami ko a kakkashe su ko a tsire su sannan a kashe su ko kuma a yanke hannayensu da kafafuwansu a bisa sabani ko a kora su abdullahi bin abbas yace idan mutum yayi kisan kai a fashi da makaminsa to wannan za a kashe shi ne babu magana a saurara masa ko a tsire shi a soke shi kawai da ake soke tsire a tallata shi sannan a kashe shi ko a kashe shi a zo a rataye gawansa kowa da kowa yana gani sannan na biyu shine wanda ya kwace dukiya bai kashe kowa ba wannan kuma hukuncin sa yanke masa hannu da kafa to kaga wannan ba barawa bane inda barawo ne hannu kawai ake yankewa to amma shi ya tsorita mutane ifun ka banza in baka bayar ba ma zai iya kashe ka ko ka yi ifu ba mai kawo maka dauki saboda makamin da ke hannunsa to wannan sai a yanke masa hannu sannan kuma a yanke masa kafa wato hannun dama da kafar hagu sannan akwai kuma wanda zai tsorita jama'a bai karbi kudin su ba kuma bai buge su ba ba duka ba karban kudi ya dan tsorita jama'a haka sannan ya gudu amma da makami a hannunsa wannan za a je a daure shi ne gurgudun yadda alkali ya gani wasu sun ce shekara sun ce fiye da shekara to kawo kuwa gurgudun laifinsa gurgudun abin da za a masa sannan akwai masu kuma ikhtilaf ikhtilaf shine faucewa abu yana hannunka kamar sai ɗinka na hannu to wani zai fauce ruga da gudu to wannan ba za a yanke masa hannu ba wannan ba barawo bane wato mai faucewa ake ce masa me yasa ba za a yanke masa hannu ba kayi takaki baka sa abun ka aljihu ba baka boye shi ba da ka sa aljihun wando mana ko aljihun riganka kaga ba zai gani ba amma haka kana yawo da shi a hannu kawai sai zai fauce to wannan kaga ba za a yanke masa hannu ba amma za a masa ta'aziri za a ladabtar da shi sai a ladabtar da shi idan aka kama shi a masa ladabi ko yan bulala ko makamancin wannan gobe kada ya sake haka nan mai kwace kana rike da abu da hannu sai zo ya kwace da karfi to shi ma ba a yanke masa hannu kuma ba a kashe shi shi ma ladabi za a masa me yasa shi kuma shi kuma saboda in kai ihu za a iya taimaka maka in ka fi shi karfi ma za ka iya danne shi ka ka kukuta da abunka ba makami a hannunsa kaga shi kawai ya kwace maka ne ya danne ka ne in ka fi shi karfi za ka iya cin galba a kansa in kai ihu aka kama a ɗauki ba zai iya cin nasara ba to wannan shi ma al'amarinsa mai sauki ne akan barawo ko dan fashi da makami shi ma ba a yanke masa hannu sai dai a masa ladabi a masa ta'abiri to amma barawo yana da illa shi zai lallaba ne baka sani ba sai dauke ma abun ka ka ankara sai kaga babu to wannan ya fi mai kwace illa kuma ya fi mai faucewa illa sannan wanda zai yanke maka aljihu ya ɗauki kayan ka barawo ne kusan da wannan shi ne ake cewa dan ne shi ma ana yanke masa hannu saboda ai aljifu hirzi ne ka boye abun ka ne in ka sa aljifu kana tafiya sai sa reza ya yanke ko ni wukarsa ko almakashi kawai sai ka je ka laluba aljifun ka sai ka ga babu ko ya sa hannu a hankali a hankali ya dauka an kaje ka laluba sai ka ga babu hansa ɗinka to wannan barawo ne in aka kama shi za a yanke masa hannu domin ya ɗauki dukiya daga inda ake ɓoye ta a boye ba tare da an sani ba wannan yana da illa illa da mai kaucewa ne in ka ankara sai ka rike abunka ko ka kai masa duka ko ka kama shi kaga al'amarin sai ya fi sauki akan wanda zai zo ya lallaba ya lallaba ya dauke maka kayanka to shi wannan za a yanke masa za a yanke masa hannu to wannan sabon manzala ta sama sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya a bita ba da su yi tata ba wala tusriqu ko wala tasriqu ku yi mini mubaya kada ku min sata sata daukan haƙƙin wani ne idan a nan duniya ba a baka ba abin nan ba ka merwa mai shi ba in ka je lahira za ka merwa mai shi saboda haka za a ɗauka a cikin ka a biya shi in ba ka da lada a ɗauka a cikin alhakinsa a tsora maka shi kuma a rage masa kaya da haka yana daga cikin akalu amwalin nasi bil batil eh, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarabin minkum ubangiji ta lata ko kai imani kar ku ci dukiyoyinku da barna sai dai ta hanyar kasuwanci kuna masu yarjejeniya in mutum ya baka halal mala in ta hanyar kasuwanci ne ka saya halal mala amma kar ka je ka masa sata ko kwace ko zalunci idan mutum haka zai gane kuskuren sai an yi tashi alkiyama sannan wala taznu kada ku yi zina ku yi min mubaya'a ku ɗauka mini alkawarin ba za ku yi zina ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zina a zamanin jahiliya ba wani abun burgewa ne kafin zuwa musulunci zina abun burgewa ne kawai kowa zai iya zina da kowace mata abun alfahari ne ka zo kana cewa ai na yi zina da wanci ko na yi zina da wanci shi yasa waƙoƙin jahiliya duk in ka bi su galibi za ka ga akwai batsa a ciki sannan akwai gazal wato yabon mata saboda a lokacin shi ake yayi ba wani abu bane to musulunci da yazo sai ya haramta zina yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina kwata kwata wannan al'amuran jahiliya ne innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wato mummunan laifi ne alfasha ne kuma mummunar hanya ne zina to da aka sai musulunci ya haramta zina kuma sannan mai zina idan aka kama shi a nan duniya za a yi masa rajamu idan ya taɓa yin aure wato za a dinga jefe shi ana jifansa da duwatsu har ya mutu a ji a tona rami a dan sa kafafuwansa a ciki yadda bai zai gudu ba ko kuma a ɗaure shi a dinga jifansa a sa yara abin a juya kamar tirip ɗaya na duwatsu a je a gayyato yaran anguwa a tara jama'a suna jifansa har ya tafi lahira wannan shine hukuncinsa tun anan nan duniya sai ya walakanta wannan kuma manzala ta ya yayi wannan yayi wasu alghamidiya da sauransu da ma'if ya ya musu rajamu sannan kuma haka nan idan mutum bai taɓa yin aure ba shi kuma za a ainihin masa bulala ɗari ne za a tara masa jama'a a zaniyatu wa zani فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله saboda haka ko tausayin su karku a tara masa jama'a a gayyato jama'a a zo a kama dukansa ana kirgawa fau ɗaya biyu uku hudu biyar har sai an masa bulala ɗari a tozarta shi a gaban jama'a shikenan sai a sake shi shi laifinsa bai kai na wanda ya taba wanda ya aure ba wanda ya aure ai yana da inda zai biya bukatansa in ya taba yin aure ma ya taba biyan bukatansa amma nan kuma bai da mata sai aka sassauta masa shi za a masa bulala ɗari ne bulala ɗari za a yi masa amma bulala ɗari ai tana da yawa ko bulala goma ne aka ce za a yi mutum ai ya shiga uku ballantana guda ɗari to haka nan za a yi masa wannan bulala ɗari nassi ne na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rajamu kuma an shafi a yarda akwai ta asheku wa shekhatu idza zana ya farjumuhuma albattata nakalan min Allah wallahu azizun hakim da tsoho ne abin da wanda ya taba yin aure namiji da wanda ta taba yin aure mace dukkanin su suka yi zina a jefe su yanke ma'anan har sun mutu wannan hukuba ne daga wajen Allah subhanahu ta'ala. Allah mabuwayi ne mai hikima sannan ya zo a hadisi albikru bil جلد مئة وتقريب عام والسيب بالسيب جلد مئة والرجم وتؤدم wanda ya taɓa yin aure ne da wacce bata taɓa yi ba suka yi zina za a musu bulala ɗari sannan idan wayanda suka taɓa yin aure ne namiji da mace za a musu bulala ɗari sannan kuma a jefe su a yi ta wurgin su su mutu to amma yin bulala ɗarin a haɗa jefewan tare da bulala ɗarin an soke shi daga baya saboda haka sai zama na bulala ɗarin ake yi babu abin nan jefewan ake babu bulala ɗari in kuma babu jefewa sai a bulala ɗari idan bai taɓa bai taba yin aure ba wannan shine hukuncin wanda ya zina a nan duniya za a yi masa ainihin rajamu in ya taɓa aure a jefe shi har ya mutu ko kuma ainihin a masa bulala ɗari idan bai taba yin aure ba sannan kuma ga ba a lahira idan ba a tsayar masa da wannan hajjin ba kamar inda za mu yi bayani sannan ya ce wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku in ji manzo Allah ta sama kuma mubaya'a kar ku kashe ƴaƴanku wannan a zamanin jahiliya haka suke yi suna kashe ƴaƴansu mata in an ce al-auladu ƴaƴa maza da ƴaƴa mata duk sun shiga amma ƴaƴa mata anan ake nufi saboda a zamanin jahiliya abun kunya ne a ce an haifa mutum ya mace saboda haka an haifa masa sai je ya kashe ta da renta wani sai ya bari ta girma sannan ya je jefa ta a rami ya bunne ta sai suka ce wai ƴaƴa mata suna kawo talauci kuma ba sa zuwa yaƙi da haka haka kawai suka canfa ubangiji ta ce wala taqtulu auladakum min imlaqi kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci a wata ruwan kashe ta a wata a wata ayan kashe ta imlaqin kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron za ku yi talauci Allah ta'ala ce nuna narzuqukum wa iyyahum mu ne muke azurta ku kuma muke azurta su a wata abin nan nanu narzuquhum wa iyyakum a wata aya mu muke azurta su mu azurta ku saboda haka kowane mutum yana zuwa da arzikinsa ne yawa idan ka samu ƙarin iyali ba wai za ka talauta ba ne a su ma da arzikin su suke zuwa sai Allah ya azurta ka da sababin samun karuwan da kai sai Allah ya ƙara maka abin da kake samu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya haramta mutum ya kashe ƴaƴansa kamar yadda ake a zamanin jahiliya sai yaro ya girma sai su ce yarinya sai ta girma sai to ba za mu je kallon dangi sai su nemi izinin uwar zan je kallon dangi na da ƴata sai sun tafi jeji su tona rami sai su tura ta su bunni da ranta tana kuka tana kuka har ta mutu kaga wannan jahilci kenan sai zaka cewa jahiliya zamanin jahiliya zamanin jahilci rashin hankali ne Allah ta'ala maka arziki na ɗa sannan kuma ka je ka ka bunne shi da ranka to a lokacin idan aka yi mutum albishir kamar yadda Allah ta'ala ce wa idza bushira ahduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر bihi أيمسكه على هون أم يدسه في التراب idan mutum ala sa'a ma yahkumun idan aka yi mutum albishir da ainihin kyamace sai kaga fiskansa ta canja ta yi baki ransa ya ɓaci sai kaga yana ta kuya wa jama'a wai kar a san shi a ce masa sai an haifa maka kyamace wai abun kunya ne mutum kuya zai dinga yi a garin ba zai bi hanyar da ya san mutane za su gan ba saboda abun kunya ne sai dinga tunani kuma to yanzu wannan dan in je in bunne shi ne wannan yarinyar in je in kashe ta ne ko in rike ta in walakanta ta eh biyu ne din. ko ya bar ta a raye amma tana walakantacciya ya dinga nuna mata bambanci tsakaninta da ƴaƴan da ƴaƴansa maza ya dinga walakanta ta baya daraja ta ko kuma ya je bunne ta da ranta da ranta a haka suke a zamanin jahiliya to bangi ta yake tilda da abin da suke hukunci da shi to a yanzu da ba abun ne ‘ya'ya mata wasu sai suke fifita ‘ya'ya mata kuma akan ‘ya'ya maza musulmi sai ka ga mutum baya iya adalci a tsakanin ‘ya'yansa sai fifita ‘ya mace akan kuma wato ‘ya'yansa maza wajibi ne ka ba su haƙƙinsu gaba ɗayansu kuma kar ka fifita wani a kansu a zamanin jahiliya musulunci ya kore mana mu walakanta mace amma kuma bai ce mana mu yaya ya'ya maza ba da ya'ya mazan da matan duk yayanka ne ne ka ba su su kuma ka daraja su ka ba su hakkin su ka daraja su duk da cewa an sani ya mace ta fi biyayya galibi fiye da ainihin ya'ya maza ya'ya maza ya mace ba ta da rikici da rigima da rashin ji da taurin kunne kamar yadda ɗa namiji yake da rashin ji da taurin kunne da rashin yi wa babansa da'a ko iyayensa amma kuma dole ne ka ba su haƙƙin su gaba ɗaya ɗabi'ar su ne ba iri ɗaya ba ɗabi'ar mace yana da sauƙi akan ɗabi'ar ɗa namiji to ubangiji ta'ala yace kada a kashe su kuma ranar kiyama duk wanda ya kashe yarsa za a tambaye shi wa idan ma'udatu su'ilat in aka tambayi wanda aka bunne Allah ta'ala zai tambaye ta bi ayyi zambin qutil da wani laifi ne babanki ya kashe ke je bunne ki sai ta ce qutiltu bila zambin an kashe ni ba tare da nayi wani laifi ba sai Allah ta'ala ya kama ainihin shi baban wanda ya wannan aika aika sannan ubangi manzala ta ce wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum kuma mubaya'a cewa ba za ku zo da wani kiran ƙarya ba wanda za ku dinga kirkiro shi a gaba gare ku ko gaba ga hannayenku da kuma gaba ga kafafuwanku malamai sun yi sabani wajen sharhin wannan wato abin nan wannan jumla ta nuna kenan an yi wa manzon Allah mubaya'a cewa ba za a yi ƙarya ba ba za a yi ƙarya ba to me ake nufi da baina aidikum wa arjulikum tsakanin hannayenku da kafafuwanku wasu suka ce saboda hannu da kafa su ne masu aiki in ka faɗi abu ko da baki ka faɗe shi sai a dangantawa hannayenka da kafanka wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba da sababin abin da hannunku ne to ko kafa ne sai sai a ce hannu yayi ko ido ne sai a ce hannu ko ainihin baki ne sai a ce hannu saboda hannu shi yafi aiki kafa ita take zuwa inda ake aiki to da haka ƙarya da harshe ake amma an danganta wa hannu da kafafuwa cewa su ne masu yin wannan abu to ubangiji ta ala ce kar ayi wasu kuma suka ce ma'anar wannan kada ku ku ɗauki alkawarin ba za ku ƙirƙiri ƙarya ba baina aidikum astafsarunahu da za ku kirkire ki baina aidikum a gaba ga hannayenku ma'ana a sirrance wa arjulikum da kuma tsakani gaba ga kafafuwanku ma'ana ainihin a ɓoye abin a bayyane saboda haka baina aidikum kar ku yi ƙarya a boye wa arjulikum kuma kar ku yi ƙarya wanda yake a bayyane haka wasu suka fassara wannan wasu suka ce a nan asalin an ta mata ne sai aka juya ta ta zama ta maza saboda haka amma su mata abin da ake nufi wala ta'tu bi butanin kar ku zo da kiran ƙarya baina aidikum tsakanin hannayenku wa arjulikum da kafafuwan kuma na kar ku je ku yi zina ku zo da wani ɗa ku dangantawa mazajen ku alhalin ba mazajen ku ne suka yi muku wannan cikin ba saboda haka kenan anan kaman an juya mata ake magana kenan wasu suka ce a mazan ne ake magana abinda ake nufi da wala tatu bi butanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum kar ku yi ƙarya wanda za ku kurkire shi tsakanin hannayenku da ƙafafuwanku ma'ana a zuciyanku don zuciya ko kirji yana tsakanin hannaye da ƙafafuwa ita kuma ƙarya a zuciya ake saƙa ta sannan sai harshe ya fito da ita ko ala ayi halin duk yanda aka fassara hadisin an haramta ƙarya ko manzala sama ya dau alƙawari da sahabbansa cewa ba da su yi masa ƙarya ba saboda haka ba da su yi ƙarya a cikin mu'amalansu ba sannan yake wala ta'su fi ma'rufin kuma ku ɗauki alƙawarin ba za ku ainihin saɓa wa shugabanni ba fi ma'arufin cikin abun da yake abun sani wato abun da yake na alkhairi ne ba na sharri ba abun da yake an san shi a shari'a ba abun da ya saba wa shari'a ba to da haka wala ta'tu fi ma'rufin nan ana nufin ba za ku saba wa shugabanni ba ku min mubaya'a ku dau alƙawarin ba za ku saba wa shugabanni ba matikar sun umurce ku da abun da bai saba wa shari'a ba shine ma'anan wa ta'tu fi ma'rufi wannan kuma akwai hadisai da yawa alal mar'in muslimi sam'u wa ta'a fi ma ahabba wa kariha ma lan yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a wajibi ne akan musulmi ya ji maganganun shugabanni kuma ya bi matukar ba umurce shi da sabon Allah ba idan an umurce shi da sabon Allah babu ji babu ainihin bi saboda haka kenan idan shugabanni suka ce maka kai abu sai ka duba ka ga abun ya saba wa shari'a in ya saba shari'a ba za ka bi ba amma in bai saba wa shari'a ba ko da shari'a bata ce kai ba in dai bai saba wa shari'a ba wajibi ne kai wannan abu a wani abun na tsarin rayuwa ne bai zuwa qur'ani ko hadisi ba amma bai karo da wani abu a qur'ani ko hadisi ba dole ka kabi shine ma'anan wala ta'su fi ma'rufin abun sani abun da ba za a inkarin sa a ce ya sabawa shari'a ba haka sabai suka manzo Allah baya a baya ana rasulullahi sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati fi man shadina wa makrahina mun yi wa manzala ta sama mu baya a bisa ji da bi za mu bi maganganun shugabanni za mu ji maganganun shugabanni kuma za mu bi kuma ko muna cikin nishadi ko ba ma cikin nishadi ko muna so ko ba ma so kuma ko da suna zaluntan mu za mu bi maganan su za mu ji kuma abin da suke faɗa don a cikin hadisin wa'ala asratin alaina ko da suna zaluntan mu to wannan shine ainihin aqida ingantacciya aqidan ahlus sunna ba a shugabannin tawaye matikar ba su yi umarni da sabon Allah ba in dai abin da suka faɗan akwai maslaha ko ta duniya a cikinsa to wajibi ne ku musu da'a saboda ya musu tawa yana iya jawo bala'i yana iya jawo a kakkace musulmi yana iya jawo ma addinin da ake yin ma ya gagara yin addinin ma ya zama wani tashin hankali saboda sun fi ku ƙarfi suna da makamai suna da ƙarfi da sauransu sai ya zama barnan da za a yi ya fi gyaran da zai biyo wato za a yi a cikin wannan tawaye ɗin sannan yace faman wa minkum duk wanda ya cika alkawari daga cikin ku fa ajruhu ala Allah ladan sa wani wajen Allah ta'ala wanda ya min mubaya'a ba zai shirka ba ba zai sata ba ba zai zina ba ba zai kashe ɗansa ba ba zai yi ƙarya ba ba zai saba wa shugabanni ba ya cika wannan alƙawarin ya aiki da shi to ladan sa wani wajen Allah subhanahu wataala in ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam. sannan yake wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya ya aikata wani abu daga cikin wa'annan laifuffukan ko shirka ko sata ko zina ko kisan kai ko karya ko sabawa shugabanni yace fa uqiba fi dunya aka masa uquba a nan duniya aka masa haddi in na haddi ne in na ta'ziri ne aka masa ta'ziri to fa huwa kafaratullah wannan kafara ne a gare shi wato yayi sata sai aka yanke masa hannu shikenan wannan a lahira Allah ba zai kama shi a matsayin yayi sata ba shikenan an gama masa hukuncinsa sa a nan duniya yayi zina aka jefe shi ko aka masa bulala dari an gama masa hukunci a lahira Allah ba zai kama shi ba wannan shine tubansa. yayi ki aka kashe shi to Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin ba sannan yayi ƙarya ma shi aka masa bulala aka mar ladabi ya yi wa shugabanni ta waye aka masa ladabi to wannan Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan laifin barana aljama kenan a sai hukunci da shari'ar musulunci kafara ne na wa'annan laifukan tun a nan duniya shi yasa manzala ta sama ce duk wanda ya aikata wani abu na wa'annan laifukan fa uqiba aka yi masa uquba a wata riwayan fa uqiba bihi aka masa uquba da sabbin wannan abun aka tsayar masa da haddi fi duniya a nan duniya fa huwa kafaratul lat wannan ya kankare masa wannan laifin imamun nawawi yace sai dai laifi guda daya wato zahirin hadisi ya nuna dukkanin abun da aka lissafa nan daga ciki kuma akwai shirka daga ciki akwai shirka mutumin da yayi shirka yayi ridda menene hukuncinsa za a kashe shi idan mutum yayi ridda sai aka kashe shi kenan an yafe masa shirkansa da yayi ba za a yafe masa ba wannan wutan jahannama zai tafi kuma har abadan abada zai da wama a ciki saboda ubangiji ta dace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta in an masa shirka kenan wannan hadisin baya magana akan shirka din baya magana akan wanda ya ridda aka kashe shi wanda ya ridda aka kashe shi shi kan in ya tafi lahira ya tafi wutar jahannama ne ba magana a ce ya zame masa kafara amma duk wani laifin da ba shirka ba idan mutum ya yi shi aka tsayar masa da haddi a nan duniya ko wannan haddin zai zame masa kafara idan ya je lahira Allah ba zai kama shi da laifin ba a sai shari'ar musulunci rahama ne rahama ne ba azaba ba ne kamar yadda wasu suke faɗa wayanda ba su gane ba farko zai hana wani yayi wannan laifin kai ma zai hana ka ka sake wannan laifin sannan kuma an tsarkake ka tun a nan duniya ba za ka je da wannan laifin lahira ba amma an bar mutane kara zube suna ta laifi wasu suna gani suna yi suna ci gaba da yi har su mutu ba su tuba ba su je su fada cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye sannan yace wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya samu wani abu daga cikin wannan wato ya je ɗaya daga cikin wa'innan laifuffukan ko sata ko zina ko kisan kai ko makamancin wannan summa masa Allah sannan Allah ya rufa masa asiri a nan duniya ba a kama shi ba fa huwa ila Allah to al'amarin sai yana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala in sha'a afa anhu in Allah ta'ala ga dama ya masa afuwa wa in sha'a aqabahu in ya ga dama kuma ya masa ba, wato shine wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah yana gafartawa wanda ya ga dama abun da bai kai shirka ba to kaga idan mutum ya mutu yana wannan laifin ba za ka yanke hukunci ka ce dan wuta ba ne ma'ana in Allah ga dama ya gafarta masa ya tafi aljanna in bai ga dama ba kuma a masa hukuma gurgudun laifinsa a ƙarshe zo ya shiga aljanna ne shi yasa aqida ta ahlus sunna duk wanda ya mutu wa man yamutu wa lan yatub an zambihi fa amruhu mufawwadun li rabbi duk wanda ya mutu bai tuba daga laifin da yake ba ana mai da al'amarin sa zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala shi ya san me hukuncinsa wa man yamut wa lan yatub an wizrihi fa ila Allah jami'a amri duk wanda ya mutu bai tuba ba daga laifin da yake kamar da al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce aqida ingantacciya kamar inda mai risala yake cewa duk wanda ya mutu yana laifi fa huwa fi mashi'atillah yana cikin ganin daman Allah kenan mu a nan duniya in aka yi wa mutum wato hajji aka yi masa haddi a nan duniya to alama ne na cewa an tsarkake shi wannan zamu iya ba da shaida akan haka amma in ba masa haji ba kuma ya mutu kuma bai tuba ba to mu kuma hukuncin mu ya kare yanzu a lahira ba mu san ya yake ba Allah ta'ala shi ne ya sani wataƙila ya masa gafara yana cikin rahama wataƙila kuma an kama shi da laifi sai dai ai ta addu'a Allah ya gafarta masa ai ta roƙon Allah kada Allah ya azabtar da shi amma baka da daman ka yanke hukunci dan aljanna ne ko dan wuta duk yanda mutum ya kai ga imani da tsoron Allah ba za ka yi yanki ka ce dan aljanna bane sai dai in tun anan duniya kamar albishir da aljanna duk yadda mutum ya kai ga lalacewa matukar yana da imani ba shirka yake ba ba za ka masa yanki ka yanke masa hukunci ka ce dan wuta bane sai dai in manzala ta sama ne ce wani dan wuta ne wannan kana da hujja a kansa amma in ba ka wa kai akan kanka ba za ka yi wa Allah ta'ala shishigi akan wannan abun ba wayannan dukkanin su manya manyan laifuka ne kaba'irai waɗanda manzon Allah sai sama ya lissafa sahabbai yace su masa mubaya'a akan su su dauki alƙawarin ba su yi ba kuma idan suka cika wannan alƙawarin Allah zai ba su lada in kuma a nan duniya mutum ainihin yayi wannan laifin aka tsere masa da haddi to an tsarkake shi in kuma Allah ya rufa masa asiri al'amarin sai yana zuwa ga Allah ta'ala sai malamai suka yi sabani yanzu idan mutum yayi sata ko yayi zina a boye ya kamata ya je ya samu alƙali ya ce a tsayar masa da haddi kamar yadda abun nan yayi algamidiya ta yi mutum ya je wajen abun nan alkali ya ce ni a tsarkake ni amin bulala ɗari ko amin rajamu a kashe shi ko ya sata ya je ce ya sata a yanke masa hannu wasu malamai suka ce ya halatta tun daga wata daga cikin wata mata ta yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wasu kuma suka ce a bai kamata ba tunda Allah ya rufa masa asiri ya rufa wa kansa asiri don akwai hadisi faman asaba min zalika shay'an fa satarahu Allah falyastatir bi wani hadisi yace in Allah ya rufa maka asiri to ka rufa wa kanka asiri kar ka zo ka tona don manzala ta ce fa innahu man yubdi lana safhatahu nuqim alayhi hadda duk wanda kuma ya ke rufa kansa asiri ya zo wurin mu yace mana yayi laifi yayi zina ko yayi sata a tsayar masa da haji ko ya kisan kai yace zamu tsayar masa da wannan haji kuma in ka riga ka kai gaban alkali ko shugaba babu wani maganan kuma ka ce ka fasa ko mutum ne maka sata sai ya zo ya ce maka ni na ɗauke maka wannan kuɗin to abin da ya kamata ka rufa masa asiri ya yi nadama ka karɓi ka kawai kike nan ka kyale shi tafi amma in ka riga ka kai shi gaban alƙali to baka da daman kuma ka ce ka yafe masa a kyale shi bai zai yiwu ba amma kai da shi zaka iya tsaya yafe masa don haka ya faru a zamanin manzala ta wani wani ya masa sata ya je ga manzala ta sai aka zo za a yanke masa hannu sai kuma ya ji tausayinsa sai ke cewa manzala ya ce ya rasulullahi na yafe masa na yafe masa ba sai ce ina ina ma da kafin ya zo ne ka yafe masa lokacin yafewa ya wuce da kafin ya zo ya yafe masa ba wanda ya sani shi kenan ya tuba kuma Allah ta'ala sai karbi tubansa amma in dai ya zo gaban alkali to za a tsayar masa da haji babu afuwa ga dukkan laifin da ya zo wato ainihin gaban alkali shi yasa wani ya yi sata sai aka ce to wa ya kamata ya je wa manzala ta suma magana makazuniya wata mata ne za a yanke mata hannu sai ke aka ce to Usama ya je shine dan gaban goshin manzo Allah sallallahu yaron gidansa da Usama ya zo manzo Allah ya kushi wai a bari a bar ta kar a yanke mata hannu manzo Allah ta ce atashfauna fi haddin min hududillah yanzu za ku dinga ceto a cikin haddi daga cikin haddin Allah ku zo kuna neman ceto bayan an zo za a tsaye da hukunci mu ce cewa kar a yanke wa barawo hannu kar a yi wa mai zina bulala ko rajamu ko a jefe shi yace wallahi law anna fatima bintu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraka laqad afiyada yace wallahi da a ce fadima ne yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sata yace wallahi zan yanke mata hannu in ji manzara ta sama yace sa ko ƴata ne ta yi sata ta zo gaba na zan yanke mata hannu in haka ne da kafin a kawo shi gama alkali sai a ruba masa asiri sai kama hanyarsa matun da ya zo gama alkali za a tsayar masa da haji wasu malamai suka ce idan mutum yana bayyana sabon Allah a sarari kowa ya san yana yi to ya je ya kai gaban alkali a masa hajji a tsarkake shi ya fi akan ya shiru amma in a boye yake ba wanda ya sani to ya rufa wa kansa asiri ya fi me hikimar haka idan a boye yake sai zo ce ya yi wannan laifin ya tona wa kansa asiri ko an masa hajji mutane suna ganin sa da wannan laifin ai wane yi zina ko ya yi tata ma ya zo har gaban alkali kaga mutuncin ya zube amma in da kuma kowa ya san yana wannan laifin mutuncin sa ya zube gaba a gaban jama'a sai kuma ya zo wajen alkali ya ce ya tuba a masa haji sai aka masa haji to yanzu mutuncinsa kuma zai dawo wajen jama'a don ya bayyanar da tubansa shi yafi akan bai zo ba wasu malamai haka suka ce wallahu alam ما نأتي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القتل يفر بدينه من الفتن manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abun nan ko kuma an abi sa'id al-khudri daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya jada shi annahu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi a babin da ya kulla yace babun min ad-dini al-firaru min al-fitan yana daga cikin addini mutum ya gudu da daga ainihin fitina idan ka ga wani abu zai cutar da addininka sai ka gudu wa wannan abun domin ka tsira da imaninka wannan yana daga cikin wato addini to anan Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu Allah ya da shi yake qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushiku an yakuna khairu mali muslimi ghanamun ya kusa ya zama mafi alkhairin dukiyar musulmi dabbobi ne in an ce ghanamun tumaki da awaki wato za a yi wani zamani dukiyar da tafi kowace alkhairi shine ya zama dukiyar da ake kiwata ta a daji kai kare baka cikin jama'a kana kiwata ta a daji shine tumaki da awaki da shanu da raƙuma da sauransu me yasa yace yasba'u biha Shafal jibali yana bin saman duwatsu daga dabbobinsa wa mawaki alqatri da inda ruwa yake zuba ciyawa tana tsirowa ya firru bijinihi yana gudu da addinin sa min alfitan daga fitinu wato idan ka zauna a cikin gari ka cuɗanya da jama'a garin ya riga ya ɓaci al'umma sun lalace za ka bar addininka in ka zauna a cikin jama'a to za ka yi ridda ka bar addininka ko ba za ka aikata wasu abubuwa da suka waje ba na addininka ba kamar sallah kamar azumi kamar zakka da sauransu to idan abin ya kai ga haka yadda addininka bai zai iya yiwuwa a cikin gari a haɗe da jama'a ba to abin da ya fi alkhairi ka koma bayan gari ka kama rayuwanka kai kaɗai shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan amma in gejin bai kai haka ba to ka cuɗanya a cikin jama'a yafi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-mu'minu alladhi yukhalidu an-nasa wa yasbiru ala azahum khairun min al-mu'min alladhi ya'tadilu an-nasa wa la yasbiru ala azahum mu'minin da yake rayuwa cikin jama'a yana haƙuri akan cutar da shi da ake yi mutane na cutar da kai kana haƙuri kana amfanan su shi yafi akan mu'minin da zai keɓance kan gefe mutane ba sa cutar da shi ma balle suna yi haƙuri akan cutar da shi da suke yi kenan ka koma a yanzu idan ka a cikin gari za ka iya yin addinin ka to ka fita bayan gari ka ce kai za ka yi ta ibada wannan ba haka ake so ba abin da ya fi alkhairi ka zauna a cikin gari ka yi ka ko da ko mu'amalan da jama'a zai rike maka wasu ibadan da kake son ka yi ka zauna da su ka amfane su da shawarwarinka da iliminka da dukiyanka kuma ka yi haƙuri a bisa cutar da kai da suke yi shi ya fi alkhairi a kan gaje kai ɗan bukanka a bayan gari ka je kana bautawa Allah subhanahu wa ta'ala sai in an kai gejin da addinin kan bai zai yiwu ba a cikin gari kwata-kwata in ka zauna za ka yi da za a fitine ka tunu sun yawa za ka zama fasiki a cikin garin sai ka nemi mata dole sai ka zama ɗan ta'adda mai kisan kai sai ka bar sallah sai ka yi shirka to wannan kan in an kai wannan gejin to abun da yafi shine ka koma bayan gari ka je ka dan yi bukkan ka kana bautan Allah subhanahu wataala har mutuwa ta zo ta dauke ka wani hadisi manzala ta ya ce ko da a ce ba abin da zaka ci sai ganyen itace ka je ka dinga cin ganyen itace kana rayuwa har mutuwa ta zo ta dauke ka to irin wannan lokacin shine wanda ubangiji ta lake nufi da ya allazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza hadaytum ya ku wanda kuka yi imani ku kula da kawunan ku la yadurukum man dalla idza tadaytum duk wanda ya bata ba zai cutar da ku ba sai na Abubakar yace mutane da yawa ba su fahimci wannan ayan ba manzala ta sama yace lalle ku yi umarni da kan aiki ku hana mummunan aiki hatta idza ra'aytum shuhhan muda'an sai kun ga ruwa abun bi wa ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayi kowa yana ji da ra'ayinsa kawai an bar addini kowa ra'ayinsa ya rike in ka zauna cikin jama'a za ka bata ba za ka yi addinin ka ba lalacewa za ka yi imanin ka zai lalace don aka kai wannan gejin alaikum anfusakum kowa ita kansa kawai la kun man dalla idza tadaytum duk wanda ya bata kuma in dai ka shirya ba zai cutar da kai ba da haka a lokacin ka koma bayan gari ka je ka bauta Allah ta'ala wannan shi yafi akan ka zauna cikin jama'a ba za ka tsira da imaninka ba ai mun faɗa a karatu sukan da suka gabata in kana garin da ba za ka yi addinin ka ba wajibi ka kauro ka kaurato ka dawo garin da zaka yi addini wannan wajibi ne to in duk garuruwan suka lalace fa ya zaka yi sai ka bi dabbobin ka kawai ka je ka kama kiwo a bayan gari kana shan nono kana ibada sai zama mafi alkhairin dukiya shine wanda za a kiwata ta a bayan gari ba kasuwanci ba ba aikin gwamnati ko ko aiki a wata ma'aikata ba wannan kan zaka samu fitina da matsala a addinin ka ka koma jeji kai kadai kana kiwata ka kana yankawa kana ci kana shan nonon su kana ibadan ka shi yafi alkhairi to wannan zamanin zo amma bai zo ba zamanin bai zo ba don yanzu a duniyar musulunci akwai wuraren da zaka je kai addinin ka ba mai fitinan ka wanda yake fahimtar cewa lokacin yayi to yayi kuskure a wurin fahimta mutum a yanzu ana zaune lafiya ka ce zaka yi hijira ka bar garuruwan musulmi ka je ka zauna kai kadai ka ce zaka yi ibadan ka to kai kuskure wannan ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba in dai matukar za ka yi addinin ka a cikin mutane to ka zauna a cikin jama'an ka yi mu'amala da su shi yafi alkhairi akan kuma ka kaurace wa jama'a domin dole za ka amfane su kuma su ma za su amfane ka za su cutar da kai kuma ka yi hakuri akan cutar da kai da suke yi wannan ita ma daraja ne to shi yasa manzo Allah sama nan yace ya kusanta ya zama mafi alkhairin dukiyar mutum shine dabbobi wanda zai dinga bin saman duwatsu yatba'u biha sha'fal jibal saman duwatsu yake bi sannan wa mawaƙi alƙadar yana bin inda wato ruwa ya sauka ciyawa ta fito ba haka makiyaya suke ba idan akwai ciyawa a gari kaza sai ga an kaura an koma wannan gari idan ciyawan ta kare sai a sake kaura suna ta bin inda ciyawa take suna bin duwatsu saman duwatsu inda babu gonakai suna kiwata dabbobin su to wannan shi yafi alkhairi wannan sana'a ita ta fi alkhairi idan duniya ta rikice ya zamana ba za ka iya riko da addinin ka ba sai ka koma bayan gari shi sa sama yake ya firru bi dinihi mutum yana gudu da addininsa don kada imaninsa ya lalace kada musuluncinsa ya lalace yana gudu min alfitan yana jin tsoron fitina za a fitine shi daga addininsa kenan babu wata fitina mafi muni kamar fitina daga addini wato duk abin da za a fitine ka da shi na dukiyarka ko wani gangan jikinka duk mai sauki ne in ba a taba maka addininka ba amma in aka taba maka addinin ka to ba fitinan da yake wannan girma shi yasa magabata idan mutum bai da lafiya ko ya shiga wani halin kakani kai ko masifa ta sauka a kansa sai ce na gode wa Allah da wannan fitinan bata zama a cikin addini na ba saboda haka in talauti ya maka kanta ya mamaye ka rashin lafiya yayi tsanani ka shiga cikin bakin ciki da tashin hankali to sai ka duba ga kuma ka ga imaninka kuma da addinin ka ya yake in dai fitinan bata taba imaninka da addininka ba sai ka gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya maka babban ni'ima ko da ku kana cikin kowane irin bala'i amma duk abin da zai taba maka addininka to wannan ita ce babbar fitina wannan kan dole ka kaura ka bar garin ka tafi bayan gari ka kama kiwo ka kama cin ƴaƴan itatuwa ka kama cin ganye na bishiya idan ka rasa abinci domin ka tsira daga da ka tsira da addininka da imaninka har mutuwa ta zo ta dauke kai mutuwa ta dauke ka haka shikenan kai babbar rabo kuma kai shahada domin kai hijira zuwa ga Allah da zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tsira da imani da addini za mu tsaya nan ubangiji ta ya kara mana imani Allah nuna mana gaskiya gaskiya ne ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisantanta wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh